cibiyar bincike da bunƙasa arewa da ake kira arewar search and development project a turance ta ce ba za ta yi watsar da ido ana gani tsaro na taɓarɓarewa a faɗin najeriya ba shugaban cibiyar Dr usman bugaje wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin wani taro a garin kaduna ya ce yanzu aka dai kungiyar ta kammala shirye-shirye na shirya babban taro a kan tsarkake tsamin tsaro a garin kaduna a watan gobe wannan dandali na ci gaban arewa da ake kira da turanci arewa research and development project ya shirya taro tare da kungiyoyi kamar su ahmad bello foundation da savannah center for development democracy za mu haɗu mu duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasa da waɗanne irin gudunmuwa jama'ar da abin ya dama wanda su ne ake kashewa su ne ake yi maɓanna wani irin gudunmuwa za su iya bayarwa kuma ya wannan gudunmuwar za a iya tsara ta yadda za a samu tansiki cikakke wanda zai taimaka a shawo kan wannan matsaloli domin hakikanin al'amari shine iya ganinmu ita gwamnati da ma'assasat ɗinta na na kawo tsaro da 'yan sanda da soja da waye suna yin abin da suke yi amma abin da suke nan ya kasa kai mu ga abin da ake so saboda haka hakika ba za a tsaya a sa ido ba ko kuma a koma ana ta yaban gwamnati bayan an san ga inda ta kasa wannan ba daidai bane ba ya kamata mu ga inda ta kasan mu ga mu wani irin gudunmuwa za mu yi mu cike wannan gibin domin a gudu tare a tsere tare gwamnati tana da masaniya akan wannan taro da kuke so ku yi ma'ana tana cikin wannan taro za ta halarta a'a mu dai mun gayyaci duk wata kusa ta gwamnati da 'yan sanda da soja da 'yan sandan ciki wanda ba a gani da kwai a mutanen da suke harkar tsaro na waje da kai dai duk wanda ya kamata a gayyata mun kai mashi kuma mun tabbatar da saƙon ya isa wurin shi To ko ta ina wannan taro zai sha bamban da sauran irin tarikan da aka sha yi waɗanda suke wuce ba tare da sun yi wani tasiri ba? Taron ba na takardu ba ne ba taro ne na aiki kuma ba za a jira gwamnati ba. Za a ba gwamnati abin da ya shafe ta da shawarwari amma kuma za mu koma ƙasa mu samu jama'an da abin ya shafa mu taimaka musu ta hanyoyin za mu taimaka musu. Shugaban cibiyar bincike da bunƙasa yankin arewacin Najeriya ARDP Dr. Usman Bugaji kenan. a lokacin wata ganawa da manema labaru a garin Kaduna game da maganar ganin an kawo ƙarshen tsananin tsaron da aka tsinci kai a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.

samu a matsala